barkan mu da saduwa yau sha shida ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya shi daidai da kuma bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya tafsirin mu na suwatu al imran akan aya ta ɗari da saba'in da takwas ko? da tara za mu tashi da saba'in yadda tara je mun kwana kan da tara da takwas za mu tashi da tara insha Allah ta'ala abinda muke karanta jiri Allah ta'ala ba mu larasa wanda muke kuskure ko tuntuɓe harshe kuma Allah ta'ala ya yi muna ya gafarta muna ya ba mu da gamdakatar a kan abin da muke bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم, على ما أنتم عليه حتى يميل الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي برسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم Allah subhanahu wa ta'ala ce ma kana Allah liyazara almu'minina ala ma antum alayhi Allah bai kasance mai tsali kafirai akan abin da ke tafiya akan sa kawai ba Allah ba zai kyale kafirai tana ta kafirci ba Allah ba zai kyale su yi abin da ke ga dama ba su ma muminai Allah ta'ala zai sai to ba zai kyale ku akan cutarwa da abin da kuke gani tsakaninku da kafiran ba hatta yamizal khabitha min tayyib har sai Allah ta'ala ya tantance suwaye munafikai suwaye kuma nagartattun mutane al khabith sune munafikai at-tayyib sune mutanen kirki mu'minai Allah ta'ala ba zai kalle kowa haka nan saka ba har sai an tantance tsakanin mutanen kirki da mutanen banza suwa suke tauhidi suwa kuma ba su tauhidi wannan shi zai sa kowa ya san matsayinsa kuma shi zai kara ba mai imani karfin gwiwa kafiri kuma kara nuna kaskancin shi da taɓewarsa da wulaƙancinsa me yasa saboda shi mutum ne wanda ya kangare ma Allah shi mutum ne wanda yake ƙin bin dokokin Allah ya yadda ya samu fushin Allah subhanahu wa ta'ana saɓanin mumini wanda yardar Allah yake nema ta goma shi daga Allah yake so ya samu kaga wannan ba za ka haɗa su ba da haka Allah ba zai kyale kowa ka nan ba face sai an jarabci mutane a tantance masu imani a tsayyar da kuma munafukai Alkhabi, shi shine faɗin Allah ta'ala ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi Allah bai gushe ba zai ba zai kyale bayin sa haka nan mu'minai ba akan abin da suke tafiya kan na cutarwa na waɗannan kafiran face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bambance mu tsakanin suwaye mutanen kwarai suwaye mutanen banza ina munafukai? ina muminai Allah ka sanya mu daga cikin muminai ka tsare mu ko daga cikin shiga kafirai da munafikai wa ma kana Allah li yutla'akum 'ala al ghayb walakin Allah yajli wa rusulihi 'ala man yasha haka Allah baya nuna mu kowa gaibin abin da ke gaibu ne na Allah Allah baya bari kowa ya sani in kai ka san wani abu to wannan abu ya tashi da gaibu amma idan kace kai ka san gaibu to wannan abin da ba ba gaibu bane kun fahimta ya kace ce mu gaibu gaibu shine ba abinda kowa ba wanda ya san komai ba wanda ya san shi sai Allah idan ka san wani abu to ba gaibu bane kamar yadda wani a iraki yake da awar ya san gaibu sai aka rubuta takarda zuwa ga malamai na wasu kasashe ana neman daukin sa kan wannan fitina ta da'awar gaibu da wani yake cewa ya sani sai malamin da aka kama takarda sai ya rubuta masa idan ka isa ka san gaibi ka faɗa mutane da suka zo wajen ka sunana shi ne nuna musu ka san gaibi sai ya faɗin sunan sai bayar takarda ya ce ku je ku saurare shi abin da karanta muku a takarda kuma ya gaya muku ni wani irin mutum ya gaya muku ya yanayi na yake sadda kuka same ni a kwanciyar da kuwa zaune ku kai mai takardar kawai ya gaya muku amsa tambayar to ya san ku inda ya gaya muku ba to bai san ku ta kana zuwa aka ce mai ka faɗi sunan da ya rubuta kaddan nan fa buhi dallazi kafa bai iya bada amsa ta ga yadda bai san ku ba ta sai kawai da inaji kangara ta ke kai zuwa ga wannan halakar Sheikh Muhammad Nasir Din Albani ya taba zuwa Urdun sai tarar da wata fitina ta wani yana da awar ilimin gaibi shi ma ya san gaibi Ya haka shi galbani ya ce mu je mu sami shi malamai ilimin suka ce malam kuwa ce ba amfani an yi mai bayani an mai bayani ya ce shi bai je ba duk ayin da za ka kama mun kamai duk hadisin da za ka masa an kama masa wani ma ya ce shi yana nan kan bakasa ba a gamsar da shi ta ba wanda ba su tashi hankali ba ne mu je mana kun kun kame ayi kun kame hadisi yake gaji ba sai mu ji ana zuwa aka ce mai ga malamai sun zo mukamala da keke na shirya su shigo shek albani yana shiga sai ce jama'a suna cewa kasan gaibu ya ce labari ya iske maka na zo ne mai mukabala sai ke bismillah sai shek albani ya to ina da sharadi a mukabalan nan buɗe baki wannan malamin sai ce to me sharɗinka sai albani da ke mukabala ta gani ai abinda muke rigima da kai a kansa shine me ka san gaibu da nace muka ina da sharɗi sai ka karanta min sharɗin da kai amma tun da kace menene sharɗin a ƙarya kake munafiki ne baka san gaibu ba ke شجنا مقابلة تقاليد إذا قلت أسرع مقابلة في العالم مقابلة a cikin مقابلة an سكني أنجمات ba wani tashin hankali ba ta da jijiyoyin wuya ita ce wanda makabalin shekar zane da wannan zindiƙin a sakanni an gama ta san gaibu ɗaya eh, na san gaibu to me me zo da mukabala muka ina da sharɗi to me sharɗin ai ka ta shahidi ai tun da ka san gaibu baka ji abin da Allah ke kulla ya alam man fi samawati al-ard ghaiba kuma nan Allah ta'ala ke cewa ma kana Allah li yutla'akum ala al-ghaib ka ga nashi ba wani san gaibu sai sai Allah dan da wani ya san gaibu to da ba yanda za ka ganshi haka zai kasance ba duk wanda ya san cewa wuta za shi da ya tafi ya gyara duk wanda ya san aljanna za shi sai ya shanta ce yin aiki to amma sai Allah ya ɓoye ba wanda ya san me yake a ɓoye wani i'malu fa sayara Allahu a'malakum wa rasuluhu kowa ya aiki Aikinka shi ne abin da zaɓe. da Allah ta'ala ce walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha Allah na zabar wanda ya gada mani ne a cikin su sai mai wahayi annabawa ba san gaibu ba sai abin da ake musu wahayin sa Ya ake musu wahayi sai su karanta mutane ga abin da wahayin Allah ta'ala zuri shi inna sanulqi alayka qawlan thaqila Allah na sauka mai da saƙo ne mai nauyi yana sauka masa da wahi wannan wahi shi zai sa gaya mutane ga abin da Allah ce ku yi ga abin da Allah ce ku bari manzo babu abin da ke tsakanin shi ubangiji sai dai ne isarwa ma ala rasuli illa albalagh aikin manzanni shine su isa da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ga bai sai ma Allah ya sauka mun da waya ce kaza qul inna ma ana basharun mithlukum يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي كما ذني شيني تجيه ما قال طبعا الله أي مصر وحي سكرة لك إن كان كثيرا إن كا شيء كالك ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للكافرين للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها أن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشل بئس الشراب وساءت مرتفقة sai Allah ta'ala ce fa aminu billahi wa rasuli da haka ku yi imani da kuma manzansa wa rusulihi da manzanninsa me yasa Allah ta'ala ce fa aminu billahi wa rasuli saboda can da yake maka walakin Allah ya yastabi min rusulihi man yasha Allah na zabar wanda ya ga dama dinga saukar musu da ana kawo sakon Allah subhanahu wa suna kama mutane da haka ku yi imani da Allah da waɗannan manzanni da suke zuwa muku da sako da wattaqu wa wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim in kuka yi imani kuka zama masu takawa falakum ajrun azim kuna da lada mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda imanin ku da yaddar ku ga Allah subhanahu wa ta'ala da ni wuya da kai zuwa gare shi yadda da gaibi yadda da cewa ba a bauta kowa sai Allah Allah ne ya mai da'a mai biyayya wannan yadda da kuka yi ta sa Allah ta'ala ta so in tu'minu in kuka yi imani wa tattaqu kuka ji tsoron Allah falakum ajrun azim ko na da mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah ولله ميراث السماوات والأرض الله ما تعملون خبير ولا يحسبن الله تعالى تكن في الأموال سوزوائي الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل wanda suke yin ruwa da abinda Allah ta'ala ya ba su na falalarsa dukiya da Allah ta'ala ya baka kar kai ruwa da ita wanda suke rowa suke kin bayar dukiyar su zakka suna tsammanin wani alkhairi ne gare su bal huwa sharru lahum Allah ta race wannan ba alkhairi ne sharri ne a gare su sai yawquna ma baqilu bihi yawm al-qiyamah za a yi masu takandani da wannan dukiyar a gobe da qiyama walillahi mirasu samawati wal ard Allah shi ke da gadin samai da kasai mallakar Allah ce wallahi ma ta'maluna kabe Allah ya kasance mai ba ku labari dangane ga abin da kuke aikatawa lafazin wala yahsabanna allazina yabqaluna bima atahum Allah min fadli wa khairan lahum waɗanda Allah ba mu dukiya ba ta zakka ba ta sadaka haka malamai suka fasa sadaka da zakka wasu suka ce sadakar ita ce zakkar wasu suka ce zakka daban sadaka daban ana iya kiran zakka da sunan sadaka ko zumin amwalihin sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi ana iya ce ma zakka sadaka ana iya kuma ce sadakar zakka kuma kowane na iya zama zaman kansa idan ka amfani da zakka a matsayin sadaka ya yi islahin ya yi in ka amfani da sadaka a matsayin zakka islahin ya yi idan kuma suka zo tare to kowane zai fi islahin ya ce zakka maftar Allahu li ibadihi idza balagha حول إذا بلغ حولا كاملا والصدقة ما يخرج في المال استحبابا zakka ya zama kenan wajibcin da ake fitarwa na shekara idan dukiya ta haura shekara kuma ta kai nisabi ita kuma sadaka ya ce abinda kake bayarwa da neman lada istihbaban lillah an fahimta to sai Allah ta'ala ce wala yahsabanna allazina yabqaluna bima atahum Allah min fadli huwa khairan lahum kada masu rowa wanda ba sa ba da zakka su yi tsammanin wannan alkhairi ne gari. Allah ta'ala ce ma atahumullahu min fadli daga abin da Allah ya ba su na falalar dukiyar ta Allah ce ba ta kuma ce duk wanda ya da dukiya ba wani kokari ya Allah ba shi don wani ya ji wahala ya san kuma cikin rana yana tsara itace amma bai arzikin ba kai kana inuwa ne ka share makudan kuɗi wata wahala kai shi wanda ko yake tun safe har yamma ba zai samu samar dubu biyu ba ga iyali suna jiransa ga bukatarsa wani kwadago yake ya je gini tun safe yana ɗaukan kankare yana kaiwa sama amma a tashi ba zai wuce naira dubu biyu ba kai kuma ka zo kana ofis ka samu miliyan biyu ka ninka shi ba wani kokari ka bishin ba wahala ta ce haka Allah ta'ala ke raba azuki nahnu qasamna bainakum ma'ishatukum fil hayati dunya Allah ne ke raba dukiya sun da gaba sannan Allah ta'ala ya sanya dukiya a hannun wasu bai sanya ta a hannun wasu ba dan me liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya dan ku dauki laborori a tsakaninku in ka da kudi na da kudi waye zai je kwashe wani shadda gidan ka da kudi na da kudi waye zai mun gini gidan ka da kudi na da kudi waye zai mu wanki ka da kudi na da kudi waye zai je kwashe shara to sai Allah ya rabu arziki ya ba mu zai hana mu ba don waɗanda ya ba mu kokari suka yi ba ba don wanda ba ba su laifi suke ba Allah an fahimta to kai da Allah ba mu zuciya ya baka jarabawa ne jarabta kai ya ga a cikin arba'in za ka ci ɗaya a arba'in Allah yake zo ka ci maki ɗaya amma haka kuma wani ke kafin cin maki ɗaya an baka dukiya miliyan biyu zuwa sama zakata daga cikinsu saboda sun siya matalakawa sai Allah ta'ala ya ce raba ta arba'in kada jika su ɗaya ka ba mabukata kuma wannan arba'in ma sai sun shekara hannunka wanda yake naira miliyan biyu a yau ba sai ka ɗauki zaka kamar yadda har sai sun shekara ba su yi ƙasa da haka to daga shekara biyu daga shekara ɗayan nan duk abin da ya haura wannan misalin to za ka raba ne gida arba'in ka rike kaso talatin da tara nakan halal malak ka dogo kaso ɗaya cikin arba'in nan sai ka ba mutane wanda ke da miliyan arba'in nawa ce sa shekara miliyan daya miliyan daya amma sai dinga jin kyashin bayarwa ya ji zafi ba zai iya ciyarwa ya bayar yana takaici doka ya bayar shi kun zan kuɗi kuwa in ya kirga ya kirga ya kirga ya kirga sai ga wai miliyan daya miliyan daya ta yaza ba matalaka miliyan yadda ba san kuɗi bai kamata a lalata kuɗi ba sai kasa bayar a الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم wa ya ya dinga hana ka bada zakka ita kuma zakka suratu bara'a ta yi bayani yadda ake matsala da ita duk wanda bai ba da zakka ba innal ladzina yaknizuna dhahaba wal allazina yaknizuna dhahaba wal fidda thumma la yunfiqunaha wala yunfiqunaha fi sabilillahi fa bashirhum بعذاب اليوم تحمى عليها في يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم هذا ما كنتم لانفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون دوكيا da ka tara ka take zakka a cikin Allah ta'ala zai zo maka yace ne a gobe al sai ai maka lalas da lalas shine za a dinga kona ka da ita a mai narkakken dalma ana zuba muke shi a fuskarka ana zuba muke shi a bayanka ana zuba muke shi a sasannin jikinka gefen jiki hagu da dama malamai suka ce me yasa za ku kona maka gabanka da bayanka da dama da hagunka saboda wanda zai zo neman zakkar wajenka tinkara kai ke yi sai ka ji ba daɗi ka juya mai baya fuskar da ka juya za a kona ta gefen da ka juya mai za a kona shi bayan da ka ba shi ma za a kona shi ba dai ka ƙi ka tsansa ɗan uwanka mai neman haƙƙin Allah ba kai maka hukuma da wannan dukiya hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa duk wanda ya kibar zakka ta dukiyarsa za a zo cikin kabarinsa Allah ta'ala ya samar da wani akara shuja kumurci bakin maciji mai fasakai wanda yake digo biyu a kansa ko digo daya a jikinsa gashi baki an mai kuma jejin na kansa yana walƙiya saboda ran jejin zai fari-fari sai zo ya rataye a jikinka sai ya kalle ka sai tari fuskarka sai ce ana kallazi kan nasta ni ce duce ka wadda ka taskace idan wannan gefen ka na dama ya sare ka ta ana kallazi kan nasta ni ce duce ka wadda ka tara ka kima da zakati ya dawo hagu haka zai nannaɗe jikinka sai ya dawo da kansa ya fasa shi a ka. haka zai dinga sarar ka ila mai kiyamati har alkiyama ta tsaya saboda ka kika bada zakka Allah zai maka wannan kubar Allah zai maka wannan kamun jamkar wadda ba ka da inda za ka tsere da ita me ya ja maka wannan rashin bada zakka ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم wanda suke rowar dukiyar da Allah ya ba ba sa zakka a cikinta ta su tsammanin wani alkhairi ya gare su ƙarin kuɗi ce a wajen su bal huwa sharrun lahum Allah ce bari dai wannan sharri ne suka sayan da makansu sharri ne wani ya tattaro zakar zai bayar sai shi ɗan ya ziga shi sai Allah ta halarci a gaya masa sai yi tsawon kuna ma bafi lubihi yau mal kiyama za a yi musu takandami da wannan zuciya da zai zama yi musu bala'i a gobe da tsiyama kamar ka ɗaya ta ɓarya a tsaye za ka yi da ita to wannan sai tsawo kuna ba bakilu biyu yau tsiyama wannan dukiyar ce za a yi maka ƙarfe da ita a wuyanka ana jawo ka da ita ana jawo ka na kai ne kake ba da zakka kai ne kake ba da haƙƙin Allah jama'a menene ka suke bisa arba'in me ka suke bisa arba'in ba fa kwace ma dukiyar ake ɗaya kina arba'in ka ce ka amma wallahi wani ya shekara goma ba da ta ga cikin azumin nan wasu ke tambaya ta wai babansu wani shekara bakwai da sun san bai zakka ba kuma Allah ya karɓi rayuwarsa ya mutu shi ne ake mun tambaya to yanzu wasu daga cikin yaran sun ce an ji labarin ya ce kusan shekara bakwai da bai ba da zakka ba kuma Allah mai rasuwa shin za a cire mai zakkar yanzu kafin a raba gadon ko kuma ya lamarin zai kasance wasu yayin sun yi dasiri ne sun ce a ya faɗi gare shi kamar azumi ne da sallah idan baka cire ba baka baka yi azumi ba ka mutu an ce ba za a rama maka ba kamar sallah ce kana jinya ba ka iya samun dama kai wannan sallah ba ita ma ta faɗi gare ka wallahi malam ki azumi na kuma tambaye jama'a ku yi wa kawo ku da zuciyarku ku yi wa kanku gatar zuciyarku iyalin wallahi ba lalle bane su mau gata da zuciyar ku wallahi ba lalle bane su din ka da rai sai ya ji alkhairi zuciyar ka bawon kudi shine ne da tara bawon Allah kuma wanda ya amfani da kudin sojin neman yadda Allah me za ki da kudi me ni har yanzu wallahi ban fahimci me yake da kudi ba Allah a tara kudi har yanzu duk wayan nan nawa wallahi ta yanzu ban gane a tara kuɗi kawai waye ne su su kuɗi idan aka ce kuɗi shine zikiriyar na taɓa kaza da kuɗi na taɓa kaza da kuɗi na taɓa sayan kaza na taɓa babawa da kaza wannan sun yi kuɗi amma ina da kaza ina da kaza wannan ba kuɗi bane wannan ba kuɗi wajen sunansa wahala shi yasa hadisi manzo Allah sallallahu alaihi cewa zuciya ba komai bace illa man qala bi yadihi hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza zuciya ba komai bace illa wanda ya iya bare ta gabansa bayansa damansa sa yana bare ita shine zuciya amma mutumin da ya boye kuɗi ya ke bayar yana tarawa wannan wahala yake sha jama'a wahala ce ka ciyar da dukiyarka saboda Allah sannan kuma akwai zakka a kanka amma wani sai shiru yake ba da haƙƙin Allah wai saboda kada ƴan uwansa su gane cewa ga iya arzikin dukiyarsa ko da ke malam matsalar talakawa ba kafin talakawa ba ne ke za ka ke mana magana irin wannan kuke yanzu kana fitar da zakka ka zo kace ma ka ga zakkar ka fitar ki tsayawa za su yi tafi su yi lissafi sai su buga su samu su buga ta gida rumin su a shewa da arzikin sa kai kaza in ka ce ga zakka ka fitar miliyan goma wannan ya nuna nawa nawa gare ke nan miliyan ɗari hudu kenan ka ba ma wannan dubu ɗari biyar ka ba ma wancan ɗari biyar sai yan uwanku su koma tattara nawa ka baka ɗari biyar ya bani kai ne baka miliyan ɗaya bani kai nawa ka baki ɗari biyu da hamsin sai eh, kalkula kalkula da ce zakkar alhaji wani ta kai kaza to kudin su samu soki ya kai kaza shege kuma ba ya taimakon mu haka shi ke nan talaka yake ina ka. abin da aka ce a baka an baka me kuma na wani bindidi an ce ka zo ka wanda kuma bai baka ba shi kuma mai matsayi to zakka kar ku dinga wasa da zakka mata kuna da kuɗaɗe a je ku dinga zakka dukiya ko tawayen haka aji ta kai misali a cikin mazar zakka har ta maraya dan ba matsayaci bane shine kuɗi ne domin akwai maraya baban mutane maraya yanzu aka mutu aka bar mai kuɗi an raba an bashi biliyan biyu da miliyan ɗari biyar aka ce aje masa wannan maraya sunansa kuma Allah ce wala tubtul sufa amwalahum amwalahum allati ja'ala Allah lakum qiyaman warzuqu min amsum wa qul lahum qawlan ma'rufa a ga muke kyawar magana ga kudin ka to za dinga taba a hankali ana kuma juya ma saboda kar zakka ta wuce cinye za mu zo kansa cikin sunan misali to dole ne ai zakka shine zaman lafiyar al'umma musulmai kuma idan ana zakka hanya ce da daga cikin hanyar da take ɗauke talauci da fatara a cikin mutane rashin zakka kuma yana ƙara kawo talauci da bala'i jama'a mu ji tsoron Allah mai zakka wallahi ma da wallahi ma da in ba ku da su ni na na san kaina to kuma kowa ji tsoron Allah yanda ni na san kaina sai ma ka saka to kowa dinga zakka ba dalilin zan ce ni ban da kuɗi ƙarya ce ina da su alhamdulillah to ko ba ta kai ko gobe ka zo gida nan baka ba in zaman ka kamar yadda ka ta yi dubu goma kuɗi ne dubu ɗari kuɗi ne miliyan ɗaya kuɗi ne biliyan ɗaya kuɗi ne to ba wanda zai kuma zai tambayi nawa gare ka wannan ba aikin ka bane ba ruwa ran naka ba ruwan kan naka in dubu goma ce dai ta wuce halal malak in dubu ɗari ce dai ta wuce to kuma kowa na nashi to duk wanda nasu suka kai zakka to yi ƙura Allah ta zakka wallahi ba ƙaramin imani ne ki bar zakka wallahi wani malaminmu yana gaya mu shek abdullahi babanmu حفظه الله ورعاه انا نيمو انت مكوني وان كدي ني هكذا كان ما سكي ما كان بس بار من ازوني كده كما بلاي ده شلون ما سكي مرو كان بنزا ما دابو ده في بس كوكا كبار نجم بلاي ده مصيبه تينا سوالينا ايه ايه داريا كنت ما كنت بنزا كان باكر كوس دي نجي جي مصيبه ان ذاكر كنت ما ذاك سوكي ابو كان مصيبه ايه شوف كنا جنب مصيبه kuna ganin laifin su wallahi sun suna jin zafin kuɗin su wani baka san halin da yake ciki ba shi zaka ji mai kallon kuɗi kai kana ga yaƙi bar zaka yace bari ka ji muna jami'a lokacin suna madina yace kafin a ce kwabo suna sawa'a suna ganin laifin masu kuɗi ba sa bar zaka sai yana can sai fara sana'a yana saro bargo in an ba shi scholarship iyalin suna cire kuɗin da iyali ya su ya tura ma 'yan uwansa ke so bargo irin na luluba sai ya kuwa dinga sayarwa a Najeriya da haka ya ce filinsa gidansa da ka sani na shahararra da haka ya ce filinsa ba saraka aka bashi ba ba saraka ba kudi ya za a dinga sayan shi lokacin wajen dubu ɗari uku da zai wajen shekara talatin yanzu haka ya dinga wannan wahalar zai ce lokacin da yake ta turo kayan. shi wanda ake turo mu kayan yana sayarwa a nan sai buga mai waya ta kara maka Allah shi ham yace kudin nan ba zai isa zakka lokacin zakka yake eh <laughs> malam kudi zai isa zakka ake kai yaushe kudi ya su zai zakka ake malam sun zai zakka malam ke na fi minti talatin a lissa ma kudin nan in za yin ce wai <laughs> yace a lokacin na ji yadda ake cire kudi ashe sai an yi da gaske ake cire kudi ita na fitar da zakkan na kalli kudin a gefe sai Allah samu na cewa wannan shine albarkar duki sai bayar ta ce ko dan ka dinga kasuwanci kana fitar da kaya kamar dinga kasuwanci dan ka dinga jin daɗin da za ka ji kana ba mutane ka kai Allah da jarce ka zuwa wa yanzu kake ya kamata ka dinga kasuwanci ita ku ɗaliba ku in Allah ya sa imanin ya bugo musu bayar in aka kwana biyu kaga musu bayar makyale su yake kuɗi zaƙi gare su za ga kuɗi sai an daure za a bayar zakar su akwai mutanen da suke ma'alla wayo akwai mutanen da suke ma'alla wayo a wajen bayar zakar misali kana sai da atamfa ta yi kwance ba a sayar ba kwana biyu ba a sayar ba da ɗin bara suna na su aje ta idan ya zo da ramadan sai ga ai gobara ta fi da ya yi da zai zakar idan ya fi da kuɗin ya ga cewa fitar da kuɗi da yawa sai ɗauko waɗancan a tamfar da ta yi kwanci wadda bai sayarwa ba sai mata kuɗi sai ɗebo kuɗin ya dawo da cikin dukiyarsa sai ware a tamfar sai dinga bin layi layi ana ba mata a tamfa ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai ah, ai ba dama duk shekara sai ya ba mu wannan wai mai imani ne a yan kasuwa da ya yarda cewa zai fitar zakar amma ba zai ba da kuɗin ba saboda yana jin ciwon kuɗin to bari ya ba da kayan amar da kudin duk wanda ya wannan zakar ba ta yi ba ba ma Allah wani kuɗin za ka bayar to akwai kuma mutane masu shege zuciya malam masu mutaccen zuciya wanzu duk shekara wasu ya zo an bai zakka irin wannan ku cire su a lissafi ba su da zuciya in dai zakka ce mai sunan zakka an da dubu ɗari biyar an baka zakka miliyan ɗaya me za ka rayu in dai ka zuciya ba ana ba mafumin zakka bane a baka ka je ka kashe ba wani ya taba gaya mai ce wani ya zo malai ce ban daga ina hankali na bashi zakka wai ba ba sai sake dawa wai sai ce alaji abin nan da aka yi fa bara kar a manta fa saboda na ga amfanin sa wallahi ai da ka bani zakar nan koma gida ne sai ta kare sannan na fara fitowa sai ta kare sannan zai fitowa e eh, ja to kai ba ai ka ga bai kamata saka inda wannan mutumin ba mai zuciya bane ba mai zuciya bane zakat ya za a baka so ake yi bari ku ji cikin zakka idan mutane na tare kusa talauci to annoba ce a cikinku, in talaka na cikin wallahi annoba ce to abin da ake yi ni zan fitar da zakka ta miliyan goma malamai ki zai fitar ta miliyan goma malamai zuwa zai fitar da ta miliyan goma malam zai fitar da faru zai fitar da ta miliyan kaza to sai mu zo mu tattara talakawa unguwarmu da yan uwanmu to mu rarraba musu ba dole duka kowa sai an bashi ba irin wannan zakar da za a shiga layi a ɗauko ɗan sanda ko eh, ɗan hisba ko kuma mai jankwala a sai a dinga dukan su shiga layi ana sa dubu biyu a ambulan shekarar jiya nake kallon abokina abubakar salihu zaria ya ce ya haɗe wani abokin wani abokin sai ce masha Allah malam gwada da muka ka zo zan fitar da zakka yana zuwa sai miƙo mai ambulan sai gansa kuɗi ƙwaya biyu a ciki yana Allah ka dalaci Allah ka dalaci kagen dala ce yana wajen dubu ɗari a hamsin kenan da ya buɗe sai kan yana dubu dubu ne guda biyu a ciki sai ya ce tsammanin kuɗin mai ɗinsa ne da ya kashe yanzu ya ce ta ba da kuɗin mai sauran zakar ta ce ai ta ce zakar mana zama tsabar renin wayo har ka dinga ce mawa in zo gida to dubu biyu zakar jama'a ba cewa ke sai ka ba kowa ba ka fitar da zakar dubu ɗari raba ta gida ba wani dubu hamsin ba wani dubu hamsin kalas sun samu jari in ka gida ma ba mu ta ɗaya wata shekarar suna ci gaba ne suna ci gaba ne wata za su ba mu wani zakka kai kuma yanzu da izinin Allah ta'ala baɗi in ka zo zuciya ta ƙara haɓaka ila za ka ba mutum hudu wannan shi ne fitin zakka jama'a zakka kai ka tsarkake dukiyarka daga datti zuwa ga kyawu shi kuma ka zacce shi ka tsarkake shi daga talauci zuwa kudi amma an baka dubu biyu dubu biyar kai an yi ko eh na saba cin dubu ham billahi lai an ce bani dubu ham zaka ce zaka ce ma masha Allah masha Allah to banda wani wallahi ba wanda taɓa ban Zaka zakka dai a ce ga zaka. mu talaka wannan a kawo a ba mala in kama ba mu wani wani ban shiga gida zai bari baɗi mu ƙara bugawa mu ce to ka ƙara wannan abu ba da kai wallahi an dai taɓa ban zakar dubu hamsin daga ita ban san wani taɓa uban zakar ko mu ba mu cancanta ba ne mala ko duk abokan mu talakawa ne ba mu ala rawi ya ce in kawai mu zakka ba ta yi ba ba mu daga cikin da Allah ce gaba in baka ba mu koma za mu daina zagin ka ba ma kirfan cewa na baya zakka in ya mutu kar ku jiga janaiza jama'a zakka ba ɓoye ta ake ba fito da zaki ni dai wallahi iya gaskiya da nake gaya muku wallahi mutane sun suna zakka ta Allah da annabi na rantsi da Allah ba su wuce mutum biyar ba wallahi tallahi ban san sama da mutum biyar da suke zakka tsakanin Allah ba Allah ba sani ko ba shaka koyi ba in dai addini sai zakka yanda ka zo masallaci muke sallah da kai ka zaka dinga fitar da zakka kowa yana ne ni dai wallahi in ka in kama sama da mutum biyar da na suna zakka wallahi ban san sama da mutum biyar shi ma ɗayin labari aka bani aka ce yana taimaka ma yaransa na shago a duk shekara an ba su miliyan biyu a zakka wanda baya da fili ya fili wanda baya da gida ya je fara gini wanda baya da abin hawa ya samu yaransa ne suka fito na mu a kasuwa kuma na ji daɗi na ji daɗin haka wasu ba zakka suke ba lissafi kawai aiki ya ce wahala ce ta yi ta shekara ba kawai na abu ke jama'a mu dinga yi tana ɗaya talauci a cikin mutane kuma kara dauke ta kai ta wani gari inda aka fitar da nan za a bare ta yanzu ka ba malam gagun zakka ba sai kara wuri ko za kara wuri tsoron masu ta shesa mazora ka ji kuna sauran tafsiri na jima ta ce mata ni na faɗa na san kana so ne shesa na faɗa he eh, mata sun ce mu wai Allah malami addu'a nan da ake ta shekarar jiya suka ce a janye da Allah uwar ta kira ni ta ga mu a Facebook don Allah malam janye ta ko zo ta addu'a ta ba mun ce mai ɗaya ba Allah sai ya ƙara ba wadda ba ta so a ƙara Allah ce a ƙara mata ta ce don Allah malami muna son ka muna son karatun ka kar ka samu tsane ka <laughs> don Allah a janye maganar nan to me ra'ayinku mu janye addu'ar nan masu daidai su gaba zama dai to ni na kan katanga <laughs> ni na kan katanga wanda ba ta so kara yi mata wanda ke so a yi mata <laughs> a'a ni ya san zirgin ruwan kar ku zirma ni <laughs> suke so Allah za a yi mata wadda ba ta so ta manzo Allah ma ya zo yana na Khadija ita kadai shikenan ha to ni wawa ne kasar da mata sun gani suke ga mugun ne Allah sauye walillahi mirasu samawati wal ard Allah shike da mulkin samai da garin samai da kasai gaba daya wallahu ma ta'maluna khabir Allah ne ba ku labari na gani abin da kuke aikatawa na'am muna tafi da waqful walidain na gudunmuwa ta naira dubu dubu a wata a kawon din wannan masallaci na Imam Ahmad bin Hanbal da Kijai Bank 0010966 lambar masallaci kuma 091 6222 70 بسم الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير الله تعالى شيء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فلكم ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق Allah ta'ala ce wallahi haqiqa sami Allahu qawl allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya lalle haqiqa Allah ya ji maganar nan ta wanda suka ce inna Allaha faqirun lalle Allah mabukaci ne Allah baya da wa nahnu aghniya suka ce su ne masu wadata Allah ta sanatu ma qalu da sanin zamu rubuta wannan mummunan magana suka faɗi wa qatluhum al-anbiya bi ghairi haqqin da kuma kashe annabawa da suka yi za mu rubuta wannan shi ma ba tare da haƙƙi ba wanda kulu zuku azabar hariq a gobar kiyama sai mu gaya musu ku azabar wutar ta hariq Allah sai da rinƙe ce wallahi haƙiƙa sami Allah Allah ya ji Allah yana ji kamar da ke da ƙarsa mai Allah kawulin da tutu jari duka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum Allah ya ji abin da suka faɗi ce laqad wallahi hakika sami Allah Allah ya ji qawlan ladina qalu inna Allah faqir wa nahnu aghniya maganin da wasu suke cewa Allah ya mabukaci ne su ne mawadata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato yahudu ba kananan sai eh, babban albarka ba ne sai na Abubakar malamai suka ce dalilin sa kawai ayar ya ji ya samu wani bai yahudi da ake ce ma a ah, menene sunan zamani malamai suka ce aisha suka ne kan koyai, ibn akhbar ko suka ce kan funnas ibn azura ya sai na buka ya same shi a wani gida suna ta bautar su sai ce ku kun sani cewa abinda manzo Allah sallallahu alaihi shi gaskiya ne akwai shi a taura akwai shi a injila dan me yasa ba za ku narke ba yanzu ku zo ku bi shi sai suka suna cewa su ba za su bi Allah saboda ne yaya za a yi Allah ta'ala ce a bashi rance shi ya za su bi mai bukata ya za su bi wanda yake cewa man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu a adha'afan kafira ya ana mu cin bashi da riba mu kuma yanzu yana karɓar bashi da riba a wajen mu ya za a yi Allah da yake baya da kuma shi zai a bauta masa to mu ba za mu bi shi wannan ita ce maganar su sai na abubakar ya ji wannan maganar da shi sunna sai faɗa sai ɗaga min kabra mai magi ya ci fadda shi tukunna shi ne sunna sai tashi zojin manzana zala sallallahu alaihi ya ce ya muhammad ga abin da abubakar ya mun ya tambaye ni me yasa ba za mu ji kawai ya ce ba za mu ji kama saboda allah ka mabukaci ne allah ka baya da kawai ki ba mun mali to ba za mu yadda ba nan take sai Allah ta'ala suka da wani aya afwan yace sai na bukar ya dake shi sai sai na bukar manzo Allah sai tambaye shi me ya ka dake shi yace cewa Allah baya da mu kuma mu su kuma su suke da shi shi zan ci ba mai sai sai ƙarya yake mu ni ban faɗi haka ba sai Allah ta'ala saukar da ayatan ya ƙaryata wannan bai hude, ya gaskata sai na Abubakar shi laqad sami'a Allah qawlan ladina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya lalle hakika Allah ya ji maganan nan da waɗanda suka kafirce wanda suka ce Allah shine mabukaci su kuma su ne mawadata sun riga sun faɗi maganar sai ta zo da Allah sai ce sanaktub ya da Allah ce da sannu rubuta abin da suka faɗi wa qatlahumul anbiya bi ghairi da kashe annabawa da suka yi ba tare da haƙƙi ba an kashe annabi shu'aib an kashe annabi yahya an kashe annabi zakariya duk kashe su ake Allah ce wannan laifin za mu rubuta shi ba da haka kaga ba ƙananan mujirmai ne ke ba ƙananan fasikai ne har za su kashe annaba bai gaira haƙƙi ba tare da haƙƙi ba wani ƙulu ta Allah ce mu kuma za mu ce musu ba sun ce wa nahnu agniya ba sun zo da azama shana ce wani kul mu ma za mu ci zuku azabar hariq kudandanin azabar kuna a gobe alƙiyama zalika bima qaddamat aydikum wannan sakamako ne abinda damanku ku a hannayenku so gabata an faɗi cewa aydikum saboda hannu ake manyan manyan laifuka kamar abin da suka kama shi da hannunsu ana nufin abin da suka wuta da hannayensu na laifi sun cancanci hukumar Allah subhanahu wa ta'ala da wannan wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid Allah bai kasance mai yawan zalunci ba ga bayi ba ya zo da zallamin ne saboda ya zo da sigar abid ba wai yana karamin zalunci ba saboda abid bayi jami'in abd kun bayyana ba yana nufin zallamin mai yawan zalunci ya zama yanayin ɗan kaɗan ba mai yawa yake ba haka ake nufi ba Allah baya zalunci manyan da ƙananan duk Allah baya Allah baya yi allazina qalu inna Allah ahida ilaina Allah nu'mina li rasulin hatta ya'tina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar su wa'annan mutanen su ne wani suka Allah a yi mana alƙawari na ƙarya fa suka kirkira alƙawarin ƙarya suka faɗa cewa kar mu imani har sai manzo ya zo muna da aya mu'jiza wanda ya take kusantar da mu zuwa ga Allah din yazo da abinda kuta za su sauko da shi daga sama da ci wannan abin Allah ke ga ya musu ƙarya kuke yi qul qarja'akum rusulun min qabli ai manzanni sun zo muku da ayoyi sun zo zo muku da mu'jizoji kafin ni billadi wa billadi qultu bil bayyinati sun zo muku da hujjoji kafin ni da irin wannan abin da kuke nema din billadi qultu falima qataltumuhu in kuntum sadiqin in da gaskiya kuke son a kawo muku da hujja me yasa kuka kashe wannan annabawa da kuka zo muku da hujjoji sun zo muku ga bai gaskiya bayyana a gaban ku amma kuka shi annabawa dan me yasa ku shi sun ji kuna da gaskiya fa in kazzabuka in sun kare ta kai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad kuzziba rusulun min qablika ai ba sai ne faro ba sun kare ta manzanni kafin kai ka zo ja'u bil bayyinati sun zo musu da ayoyi bayyanannu wa zuburi da kuma hujjoji na tsoratarwa wal kitabil munir da kuma littafi mai wanda ke ya haskakawa amma wannan bai sa suka zama masu gaskiya ba bai iya sa suka zama mutanen kirki ba bai iya sa suka bar abin da suka tsare ta annabawa a kansa ba da haka Allah subhanahu wa ta'ala tsine wasu albarka kuma yake ƙarya kuke babu annabi da kuke wani alƙawarin da shi Na ganin za mu yi fasar aya ta gaba ko mu tsaya kanta tukunna saboda akwai jawabi da nake so mu yi sai mu tashi kan kullu nafsin za ya fasil maut a akan aya ta 185 insha Allah ta'ala in Allah ba mu dama mu gama sura gobe sai mu gama Allah bai yi ba kuma sai mu bari sai jibi mu kammala ta abinda nake son ja hankalin mu a kai yan uwa kafafen sada zumunta sun ɗauki ɗimi sun ya mutsi daga shekarar jiya zuwa yau musamman ma daga jiya a kan abin da ya shafi mukabalar za a yi gobe a garin bauchi tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin tauhidi da mushirkai tsakanin sunna kuma da bid'a ni wallahi na tsammanin al'umma sun gane a shi aiki na nan kwanci a baya malam idris abdulaziz kowa san mutum ne mai kaushi mutum ne mai zafi yana iya karo da kowa kuma ya kwance ta lafiya da babu ne da shi ban sani ba ko saboda yana da kuɗi ne shi za ke yi ma mutane abin da ya ga dama ko menin da Allahu alam ko halitta ce Allahu alam amma duk inda gaskiya ta zo tsayawa ake a kalli waye ya faɗi ta ba wai ita gaskiya ake kalli ba wanda ya faɗi ta ba ya yi maganganu wanda ya fusata yan bidiya ya fusata yan tijjaniya sun haukace sun ɗimauci sun shiga shirme da afganiya sun kai ƙara irin abin da suka munyi a kano na tsaye da muka mamu jabbar yana faɗin abubuwan da babu su yana kawo abubuwan da babu yana kone kuma abubuwan da suke akwai su alhamdulillah Allah ya yi amfani da yawa daga cikin malamai an kai shi ƙasa kuma an yanke mai hukuncin kisa yana kuma prison har yanzu muna jira a gama apel domin a zartar da wani hukunci cikin taimakon Allah subhanahu wata'ala Malam Idris ya zo magana cewa ba ma buƙatar taimakon shehunai yake ba ma buƙatar taimako ga shehu jani ba ma buƙatar taimakon shehu Ibrahim Yas ba ma buƙatar na shehu Abdul Qadir Jilani ba mu bukata da shehu usman yake kai hatta ke taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu shi wannan shine lafazin da ya bari sai ga ce ya bar musulunci ya rija lalle lalle a hukumar shari'a ta ka mai tsiye a zuwa tantance shi ya zai nuna wannan magana a ina samu ta to sai ka dinga tsammanin mutane sun gane duniya shi ba su gane wai kullum da kake cewa ihdina siratal mustaqim da za ka zo kana cewa iyaka na abudu wa iyaka na sta'in Allah kai muke bautawa kuma kai muke neman taimakon ka kadai me ne kuma alibir ne kuma nawa me ne ku kalli tafsirin aya Allah bai fara gabatar da taimako kuma sai da fara gabatar da bautarsa Gani duk abin da zai biyo bayan ganin Allah ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din ya kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan Allah ne gaba daya iyyaka na'budu bauta ta Allah ce al-isti'ana mu ne muke neman taimakon yake mace mu mu muke neman taimako nan sarki tubabben sarkin Kano sunu Sulami ya zai irin wannan magana ya duk wanda zai faɗi ce shehu ce kayi shirka duk wanda ya shehu tijani ta ya shirka saboda mai shi shehu in zai faɗi wa zai kira kai ne zama ka kira allama in ban da cewa da kama tasha ta daji mutane ba ku da har a zuwa samu geru su ce a zo za a yi mukabala sai ta wani mukabala ni a bayyana ta ba ta bukatar ta lokaci ba ta bukatar gayya wanda ya faɗa ta ishe ta ba na izir ta ishe ta ba sai an ji an kai sauci da gudunmawa ba bayan za ka raji san matasa na sunna sun kama hanya suna tafiya bauchi don je su je su shiga cikin mukabalar suka ce mai idan da manya-manya za a yi to shi ya yi da manyan inda matasa kuma za a yi to kare zauna ya bar matasan suna su zauna saboda ba a ƙidar sa mace a da musulunci ce ba Don muna kanta dukkanmu taimakon Allah kaɗai muke nema duk wane ta jaƙi da mu duk hukuncin da kuka zartar malar gris ku zartar mu yanzu dukkanmu wanda suke yaƙi birnin ku yaushe ku zai Allah yaushe in bidiyar zai gane Allah yaushe kuka san Allah balle ya kusa kuna wannan magana duk shirkar da kuke da shirkar da kuke yi da bauta muku da ake yi ku kuna da baki magana ne inda shari'ar musulunci ya kira duk ba kai kuma kabar da tarihi ba ka duba gan duk aibata manzan Allah sasan da yake baka taɓa gan ahlus sunna ya shi duk zagi da cin mutunci na sallallahu wajen sai yake fitowa duk a wajen sai yake fitowa ba ka shafi ahlus sunna to ku koyar bakin magana har koyar bakin magana ku da malaman ku da suke rayu sun fi annabi maqamul wulati indana fuwaiqa ar-rasul wa dun an-nabi haka ba ki halitta ba matsayin wali a wajenku fuwaikar rasulu wa juna nabi yana annabi yana sama da shi manzo ka yana sama da shi amma kuma wali ya fi annabi shi wali ya tsakanin manzo da annabi wali wali shi wa wali duk annabi wali ba ko kowane wali bane annabi amma saboda tsabar samun waje saboda tsabar renin wayo har kun iya kai ƙara ni abin da yasa ba zan shiga cikin wani rigimar ba saboda ana azumi ta je mun je mu bala'i idan, mu wani a lallaba lallaba duk ba namu bane in ana lallabawa sai mu bar masu lallaba amma mu muka yi wajen kagan ta kama mu ba mutum kashi sai mu ba shi kashi in ta kama mu daddana nama masifa, mu daddana nama masifa. so amma abin bai kai da tashin hankali ba ba wani wanda kuma za a dinga ganin marigayi malam Idris zai tafi lahira babu wannan ana zuwa ƙur'anin da asa ajiye ni shawara ta ga malamin kuma zan gaya maka kar ka wani littafi ko ɗaya ka je da shi ka rungumi alƙur'ani kawai ka gani kar ka wani littafi ka ɗauki alƙur'ani kadai ka shiga da shi in ka gama kawo ayoyin alkur'ani duk ayar da ka ce su fasara maka ba a neman ceto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ne Allah ne kai ake nema gare shi saboda da ake bauta mishi ake neman ceto ba a rantsewa da annabi da Allah ake rantsewa suka ba tsammanin mutane sun gane an wuce wannan karatu a shi har yanzu ana nan cikin talama lafiya ba a je ko ina ba jama'a so za a yi buɗe baki kowa je buɗe bakinsa gida ya addu'a Allah tabbatar da harshen malam Idris Abdulaziz wajen isar da sako na gaskiya ba ko da shi ne da gaskiya bane kike zuwa je ka kare ka ba wani ba ya kare gaskiya saboda makircin masu makirci ai wannan makirci ni na son jin dan bidiya zai fassara min iyyaka na'budu to na nasta'in ina son ji tafsirin dan bidiya kan wannan ni ba na sauran kowa ta da ramadan ba na sauran kowa da za ke gaya min wani ya min rabbi ta ce ni wallahi ban maji ba balle ma ya san shi akan addu'a ko ni wannan shekar daga da ake a garin nan da na san ana tsakanin su malam sa'idu da su waye ni wallahi ba za ba na yin ta abin da ya gana faɗi wallahi bana koma in saurara ko bana sauraron wanda ya raddi a kansa ni na tashi da safe karatu na nake har lokacin da zan fito da yamma so kana gani a gurguje a gurguje zan zo ban gama nazarin ba haka to shi nake lokacin sauraron awa ɗaya ina sauraron ɗan bidiyawa zan zo makarabi ina na zaune lokacin sama wanda kuma lokacin shi ne wanda ke zaune cikin matansa kawai ke ta shi ne ka dinga saurare ki to ni ni kadai ma nake zuwa ma ba da matan nake zuwa ba ba ban da lokacin hira karatun ne kawai za mu zauna mu yi mu zo mu ga abin da za mu iya karanta so duk wanda ke yana rabbi ka bar shi yayi shi bai da abin da zai yi ni na kira abin ni Allah ban da lokacin rabbi wannan abu so in nace ban yadda da addu'o'in da ake biyan kuɗi a gidan gwamnati wani ya ce ba ka ba kar ka ga ka to sa ne aka kare masa baya da sana'a ni manomi ne shi baya noma so kar ji je haushinsa ka bashe zage zagen sa yaje sai ya tarar da ka kayan kayansa amma da ni yayi ina noma shi ko baya yi gwamnati yake ja ta bashi kudin addu'a Allah baka fa'a اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين